masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin kallon wasu nasarori da sojojin kasar ta najeriya suka samu gurin kakkabawa da kuma tarwatsawa tare da kona sansanin 'yan bindiga ha kuma zalika dai kamar yadda kuke kallon wannan matar ita ce dai take hada baki da 'yan tada kayan baya gurin aiwatar da ta'addanci a arewacin kasar ta najeriya a sauraro dai sai ku gyara zama tsaf domin jin irin munanan kalamai da matan nan take yi waɗanda suke aiwatar da munanan ta'addanci a arewacin ƙasar ta Najeriya da kuma haɗa baki da 'yan bandiga tare da karɓar makudan kuɗaɗe a hannun mutane a matsayin kuɗin fansa yasa dai muke so da ku gyara zama tsaf domin sauraron irin kalaman da matan take faɗa har ƙarshe a daidai wannan lokacin haka kuma zalika dai muna ɗauke da wasu rahotanni irin bakaƙen irin bakadin azaba da mutane suke sha musamman ma idan 'yan bandiga suka yi awon gaba da su da kuma irin makudan kudade da 'yan bandigan suke gindaya a matsayin sharuɗa da kuma babura da 'yan bindigan suke bukata da dai muna dauke da wasu rahotannin sai dai muke so da ku gyara zama tsab domin sauraron waɗannan rahotannin da kuma kallon 'yan takaitattun bidiyon har ƙarshe amma masu sauraro idan wannan shine farkon kamanin ziyara wannan cewa ta suna gido 24 tv sai dai so da ku danna mana suskin rabin da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka domin sauraron cikakkun rahotannin da kuma kallon bidiyoyin ya sunanki aisha aisha abubakar wani gari saya ce, local government ce matazu matazu mm. aisha me kika sani game da doka alhaji sanusi da ciyama wai da matan ciyama da yaran shi zainab ta ban shawara ita da yaganta da suka ce za a ɗauki alhaji sanusi da ciyama na ce masu suwaye za su ɗauke shi fulani fulani su waye ya dai mun ƙauye su da ma ƴaƴan nage su bishira eh. da su aure su suka zo suka ɗauke su eh. nawa aka ansa da aka ɗauke su miliyan tara duk da mashin nawa aka baku dubu biyar a'a ki hiɗi man gaskiya gaskiya na haɗe na wannan ba gaskiya kika yi ba Gaskiya na ya za a ku yi informanci wait ya za a ku saurara na ce za ta za a ƙara min dubu sha biyar sai ta zan dawo wurin gai amarya ba dan ta ta yi zariya dubu ashirin mm. shanu da aka zo aka ɗauka sayaya ya duk su ne ai ba ranar bane aka ɗauki da ya da aure na mama eh. da kuma ƴaƴan da ɗin ƴaƴan nagi eh suke mi suke ɗaukar shanu da mutane eh. sai garkuwa da su eh. ku kuma kuke kallon nima na kuke diba masu ku hidi masu da wani da wani da gidan wani da gidan wani ko so nawa aka wannan abin da ke so biyu da wani da wani da na da na shanu da na shanu hmm. na shanu nawa aka baki an ba mu dubu ashirin aka baki eh. to shi kuma na wannan su alhaji sanusi an ban da sauran sha biyar sauran sha biyar ta tsere eh. to cikin garin ku da suwa da suwaye ake wannan abu su kadai ne dai na sani da wada da audu na bani da yahaya da zainab yahaya ai ya mutu eh da gambo da gambo kallon ni kake ƙara duka wannan ya haya wane ne ga rauni ya ki gantali a shi ya mutu mm. ita kuma zainab ta tsere ko eh. ta ji labarin an kashe shi ta eh. tsere ke kuma da yake kin ci dubu sai ce to sai kake tserewa shi ne sai shi yasa kike kake tserewa da addu'a kuma da ake yi Allah in Allah ke in Allah ya wai kewa hada ki da hilana ita a'a ba dan kin gabata ne maza ki mata shiri wallahi ba shiri in dai mata shiri gobe ki amma Allah ya saka mu to amma ya aka da aka na farko kika ki kasa hidi ma ma'aikata kuma ciya wait ke kuma kina human leader ma ce ko mi ne eh to amma kuma ciya da ke za a hada kai ki a dauke mai ihali kin yi adalci wallahi ba kan naira dubu ishirin da za a baki dubu ishirin ne za ta kara maki babu abin da za ta kara ma sai kaurin suna to hmm. to me zaki ce game da masu irin wannan halin naki su tuba su daina su ma su ma mm. to ke kin tuba ne na tuba daga nan ban karawa daga yaushe daga yau daga wannan karan ban kara har abada Aisha na'am amma kin ga da mutunci ke da komai kina da yara eh wallahi amma kuma ake ba maganar mutuncin yaran kike ba eh wallahi saboda banda banda informanci sai kuma me kike yin sana'a wallahi sai dai kawai mun ba gaba na a bani kuɗi taimaka kwanci ne kallon ne ki kalle ni na gani a taimaka to a kwance wallahi me tayi daga nan a taimaka a taimaka ma a kwance min to yanzu suwaye waye target din ku nan saya wanda ake so a doka aikin san ko suwaye suke so su ka doka to ni dai ba ta dawo zai nan ita ke zuwa labari ta zo ta dawo a'a ke ma har da ke kin san su wallahi ban san su a'a to a taimaka a kwance min ta labarin sai kin gaya ma suwaye target din ku saya wanda ake so a doka ne shamsu baka kallani Eh, shamsu faka shi me sana'a shi shago gare a ce maka kallon ni mana saurara ai sai kin sauraron sannan an sa kun ciki shamsu waye sufaka mm. shi suke so su ɗauka eh. wani lokaci za su ɗauka cewa suka yi zainab ɗin ta sai ta dawo sai eh, ta dawo sannan za a zo a ɗauka ban sanar da za ta dawo ba masu sauraro kun da ji irin ta'addancin da wannan matar take aikata ko kuma mu ce suke haɗa baki suke aiwatarwa a arewacin ƙasar ta najeriya shin masu sauraro wani irin hukunci kuke ganin ya dace da ɗauka akan wannan matar wanda hakan dai zai zama izina ga masu aikata irin wa'annan miyagun laifuka shin ba sauraro idan ku idan aka ce hukunci na hannunku shin idan ke ce ko kuma idan kai ne wani irin hukunci kuke ganin ya dace za ku ɗauka akan ta ha kuma zalika dai yayin da 'yan bindiga sukan sace mutane don neman kuɗin fansa baya ga tashin hankali da iyalai da 'yan uwa da abokan arziki kan shiga a sakamakon hakan wata gagarumar matsala ya akan fuskanta ita ce irin yadda za a yi a karɓo mutanen da aka sace bayan da 'yan bindigan suka zo za su yi barin wuta su kashe na kashewa sannan kuma su yi awon gaba da mutane duk da irin fargaba tashin hankali da aka shiga to babban kuma tashin hankalin shine ta yaya za a amso wanda aka sace wannan lamari galibi yakan hada da biyan makudan kudade da samar da wasu abubuwa da 'yan bindigan kagin daya a matsayin sharaɗi kafin su sako waɗanda suka kama wani wanda aka sace 'ya'yansa biyu tare da wasu mutane goma sha bakwai a garin ringa na yankin karamar hukumar safana da ke jihar katsina ya bayyana wa gidan jaridar bbc kamar yadda gido 24 tv suke karantowa yadda aka karbo mutanen a dajin na ringa inda ya ce bayan biyan zunzurutun kudin sai da 'yan bindigan suka buƙaci haɗa musu da babura kafin suka yarda suka sako mutanen da suka sace gaskiyar magana ita ce kuɗi aka biya da babura guda biyu da wani nau'in babur da ake kira boko haramun guda ɗaya wanda farashinsa ya wuce naira miliyan biyu sai ma da muka sha wahala kafin muka samu wannan babur ɗin domin kamar an hana sayar da shi ne baki ɗaya a wannan yankin ya kuma ƙara da cewa sun kashe sama da naira miliyan ashirin kafin suka karɓo mutanensu daga wani 'yan tada kayan bayan ya ce gaba ɗaya mun biya zunzurutun kuɗi naira miliyan ashirin da biyu inda da farko muka kai miliyan goma muka zo muka ƙara bayar da miliyan goma kuma daga baya muka sake kai miliyan biyu tare da waɗannan babur ɗin da suka buƙaci mu kai tun da farko kafin nan dai suka amince suka sako mana mutanenmu a wannan na wannan yankin ya yi bayanin cewa bayan cika duka sharuɗin da 'yan bindigan suka gindaya sai da aka ci gaba da aka yi ta takaddama kafin suka amince suka saki mutanen da suke rike da su ya bayyana cewa mutanen sun shiga wani irin mummunan yanayi sakamakon zaman su a hannun 'yan bindigan ba za ka taɓa tunanin cewa ɗan adam ne ya rike waɗannan mutane ba duk bala'in duniya da ka sani waɗannan mutane sun shiga cikin shi babu wanka ga gashi kamar an fito da mutum daga rami ga matsalolin rashin lafiya banda kuma mummunan tashin hankali da suka shiga a hannun 'yan bindiga tabbas idan 'yan bindiga suka yi awon gaba da mutum to tabbas yana shiga ne wani babban masifa da kuma wani babban kalubale ya kuma kara da cewa sun yi nasarar karɓo mutum goma sha tara waɗanda suka haɗa da matan aure guda biyu da 'yan mata guda shida da ƙananan yara guda biyar da kuma matasa shida wanda dukansu sun yi kwana akalla kwanaki tamanin da hudu a hannun 'yan bindigan wato sun yi kusan sati uku babu kwanaki bakwai yayin bayanin cewa an kai harin ne a garin Ringa a ranar 7 ga watan Yulin shekara ta 2024 inda ya ce 'yan bindigan sun sace matarsa da kuma ƙananan yaransa guda biyu kuma a halin yanzu waɗanda aka karɓo suna asibiti ana kula da su don fa tabbas sun jikata kuma suna cikin mawuyacin hali matsalar rashin tsaro dai ta yi matukar kamari a yankin arewa maso yammacin najeriya kuwa duk da nasarorin da jami'an tsaro suke cewa suna samu wurin kawar da manyan 'yan bindiga har yanzu mazauna wannan yankin ba su kasance cikin kwanciyar hankali ba sakamakon hararen da 'yan bindiga ke ci gaba da kaiwa a yankunan nasu wanda hakan da yake kara jefa dubbannin al'umma cikin mawuyacin hali inda 'yan bindigan ke ci gaba da kara cin su babu babbaka ba tare da an kai wani ɗauki ko kuma an taka wa 'yan bindigan biriki ba da da jami'an tsaro suna bayyana kan cewa tabbas suna iya bakin ƙoƙarinsu domin ganin an tabbatar da zaman lafiya a wannan yankin. haka kuma zalika dai har yanzu dai isra'ila dai tana ci gaba da kara kai hare-hare ne a yankin na lebanon gababin yaɗa labarai a lebanon sun ce akalla mutum shida aka kashe a kudancin ƙasar sakamakon hararen isra'ila an kai hari ne a baya-bayan nan ne a yankin bega unguwar da hezbollah ke da rinjaye sosai jaridar larabci ta annahar ta ce an jika ta wasu mutum tara a wani harin a garin ankun da kuma ta wasu uku a nebatiya a wannan rahoton daban diren ta ce an kashe wasu mutum tara 'yan gida daya 'yan asalin siriya a yankin bega a yanzu dai na ci gaba da kara kazanta ne dai irin yadda yanzu dai isra'ila ke ci gaba da kara kai munanan farmake-farmake kazalika da isra'ila ta kashe shugaban hezbollah wadda ya kira da suna hassan nasrallah rundunar sojin isra'ila ta ce ta kashe shugaban kungiyar hezbollah hassan nasrallah cikin wata sanarwa da rundun ta wallafa a shafinta na s wato twitter ta ce daga yanzu hassan nasrallah ba zai sake yi wa duniya ta'addanci ba kisan nasa na zuwa ne bayan jerin hararen cikin dare da isra'ila ta rika kaiwa birnin beirut da ta ce tana kaiwa nasara da sauran kwamandojin kungiyar hezbollah sanarwa ta ci gaba da cewa bayan hassan nasarallah an kuma kashe wasu manyan kwamandojin kungiyar da ke samun goyon bayan iran ciki da babban kwamandanta mai lura da kudancin beirut yayin da mutane da dama dai ke ci gaba da kara kira da kamata a tsakaita wuta akan irin waɗannan abubuwa da kuma irin yadda ake ci gaba da kashe mutanen da ba zuba ba su gani ba Ha kuma zalika dai a ƙasar ta najeriya shugaban najeriya bola tinubu ya bayyana cewa zai yi wa majalisar ministocin ta kuskure ma nan gaba kaɗan kamar yadda mai magana da yawunsa bayo onanuga ya sanar shugaban ƙasan ya ce zai yi wa majalisar kuskure ma nan ba da jimawa ba sakamakon irin halin da ake ciki a kuma zalika dai saki da kuma korar siman Abbas daga aiki. A safiyar ranar Juma'a ne labarin sojan ruwan nan, wato Abbas siman aka koye shi daga aiki bayan tsare da aka yi na wasu tsawon lokuta yana hannun 'yan tada kayan baya. Yan gabanin al'umma dai suka ci gaba da tofa albarkacin bakinsu da kuma yin tar da Allah wadai kan wannan mummunar aika da aka aikatawa wato Siman Abbas. bayan da aka tsare shi kuma aka ci gaba da azabtar da shi daga bisani kuma aka bayyana kan cewa an kore shi ma kwata-kwata daga aiki haka kuma zalika dai cbn dai ta kara kuɗin ruwa akai-akai babban bankin najeriya cbn ya ce karin kuɗin ruwa da ta dinga yi akai-akai ya taimaka wajen karfafa gwiwar 'yan ƙasar gami da tunaninsu kan takardun kuɗi na naira gwamnan cbn olayemi cardoso ya ya ce kuma bayyana matakin bankin ne sake kara kudin ruwan zuwa kaso 27.25 a ranar Talata jim kaɗan bayan kammala taron Kwamitin Harkokin Kuɗi, hakan na nufin duk mutumin da ya ci bashin banki yanzu sai ya biya kuɗin ruwa kashi 27.25 na kuɗin da ya karɓa, CBN na cewa yana yin hakan ne da zimmar rage harharo farashi a ƙasar. Ya ce mun kusa faɗawa matsalar zagayawar kuɗi tsakanin jama'a a shekara ta 2017 zuwa ta 2023 kuma mun ga yadda aka dinga zuba kuɗi a hannun jama'a in ji shi yana mai zargin wanda ya gada gordon emefiele a shekara ta 2015 yawan kuɗin da ke zagayawa a hannun jama'a sun kai naira biliyan 19 a shekara ta 2023 kuma sun kai tiriliyan 54 wannan babban ƙari ne saboda haka buga takardun kuɗi na jawo yawan kuɗi a ƙasa saboda haka mun yi imani cewa yawan ƙara kuɗin ruwan ya taimaka wa mutane wajen sauya tunani game da takardun kuɗin kuma yanzu akwai alfanu mai girma idan mutum yana rike da naira ba kamar a baya ba a ƙarƙashin kardosu wanda ya fara aiki a watan satumban shekara ta 2023 ana canzar da dala ɗaya akan naira dubu shida saɓanin bakwai da aka canza a lokacin da ya kama aiki wanda kuma har yanzu dai 'yan ƙasa dai suna ci gaba ne da ƙara tofa albarkacin bakinsu irin yadda al'amura ke ci gaba da ƙara tashin goron zabi a ƙasar su kuma dai babban bankin dai sun ce cewa sun ƙara kuɗin ruwa duk wanda ya ciwo bashi zai biya kaso 27.25% na abin ya ciwo bashi daga central bank of nigeria da yadda shugaban bankin ya faɗa